يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 daren da uku ga watan sha ɗaya watan zulqa'ida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha hudu haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama yau za mu tashi a babi na uku inda malam ya ce babu sabri babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisan da suke bayani akan haƙuri قال الله تعالى ألا Ya يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi haƙuri kuma ku dage wajen karawa da fuskantar abokan gaba wa ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wala na bi shay'in min alkhawfi wallahi za mu jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro wal da yunwa wa naqasin min al'amwali da kuma wato tawaya ta dukiya wal da raguwa da tawaya ta rayuka marati da kuma kayan marmari wa bashir sabirin kai wa masu haƙuri akan abin da muka jarrabe su da shi albishir da abin da zai faranta musu rai wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Haƙiƙa kadai ana cikawa masu haƙuri sakayyasu da ladansu ne ba tare da ƙirgawa ba dimbiza ake a basu wa ta'ala kuma Allah ya yace walaman صبر wanda duk yayi haƙuri akan cutar wadda aka yi masa wa ghafara yayi afwa yayi yafiya ga wanda ya cutar da shi inna Allah inna zalika lamin azmil umur haƙiƙa yin hakan ina daga cikin muhimman al'amura wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da haƙuri da sallah a kan cin nasara al'amuran inna Allah ma'as sabirin haƙiƙa Allah na tare da bayansa masu haƙuri wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wala nabilu wannaku wallahi za mu jarrabe ku hatta na المجاهدين منكم har mu tantance waɗanda suke masu ƙoƙari da juriya da jajircewa daga cikinku wasfabiri mu kuma san suwaye masu haƙuri mu tantance su mu bambance su daga cikinku malam ya ce wal ayatu fil amri bis sabri ayoyin da suka zo akan umarni da yin haƙuri wa bayani fadlihi da kuma yin bayani akan martaba da darajarsa da falalarsa kafiratun suna da ɗimbin yawa ma'arufa kuma sanannu ne cikin littafin Allah ya taƙaita da ambato waɗannan daga ciki su za mu komawa mu bibiyo bayani a kansu don ya zama shine karatunmu na yau insha Allah ta'ala aya farko da malam ya kawo kafinta ya fara da cewa babu sabri babin da ke bayani a kan haƙuri malamai na cewa abin da ake cewa haƙuri a harshen larabci shine juriya da rashin raki in ka zama kana da juriya da dauriya da rashin raki to kana da haƙuri a harshen larabci amma a gurin malamai masana addinin musulunci suna cewa abin da ake nufi da haƙuri a shari'ance a musulunce bisa dogaro da ayoyi da hadisai shine juriya da rashin raki a kan bin Allah ta salon wato kiyaye abin da Allah ya ɗora maka na bauta ka yi shi kana mai ikhlas da nufar Allah da bautar kuma ka kyautata ta ka yi yadda ake bukatar ta dindindin har ka koma ga ubangijinka sannan kuma ka yi juriya ka kauce wa raki akan wato kamewa gabarin saban Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ka tabbatu akan gaba da gaba da abubuwan da suke na sha'awance sha'awancen rayuwa ka san yadda za ka yi kafi ƙarfinsu su shagaltar da kai su hana ka bin Allah tare da kuma wato ainihin tunkara son zuciya ka san yadda za ka yi ka tunkuɗe wa kanka shi kada ya kai kai baro cikon na uku shine ka yadda ma'ana ka yi juriya kakkai raki wajen ganin ka yadda da hukunce-hukuncen da Allah ya zartar a kan bayi masu raɗaɗi ba tare da ka kai kuka ko rakin ubangijin da idan rabe ka da su ba to malamai suke cewa wannan shi ake cewa hakuri kaga idan ka kalli fassarar da malamai suka yi na shari'a sun ɗauki kalmar juriyar da rakin cewar sai ka kame daga shi a wajen yin biyayya ga Allah da kaucewa sabansa da yadda da abin da ya tsoro maka mara daɗi to sannan ka amsa sunan cikakken mai haƙuri bayan wannan malamai na ambata cewa matsayin haƙuri a addinin musulunci wata halayya ce wata ɗabi'a ce da bawa ba zai taɓa wadatuwa daga shi ba a kowane irin hali yake abin da aka ce na tare da kai a koyaushe duk irin yanayin da kake ciki babu ko shakka wannan abin ba ƙarami ba ne saboda haka ko daɗi ko wuya ana buƙatar kai haƙuri sai ka zama mai haƙuri a lokacin wato walwala da jin daɗi kamar yadda sai ka yi haƙuri a lokacin kunci da shiga takura batun abin da ya shafi hukuncinsa kuwa malamai suka ce haƙuri tilas dole ne wajibi ne ba in ka ga dama ba ne ba in ka so ba ne ba da zaɓi ubangiji ya tilasta yinsa da ayoyi daban-daban cikin alkur'ani haka ingantattun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sun zo da bayani akan tilastin yin haƙuri kamar yadda ijma'in al'ummar musulmi yake kan lalle bawa ya zama mai haƙuri sannan malamai suka ce kai larurar zamantakewa a hankalce ma ta gadar da sai kayi yi haƙuri dangane da abin da ya shafi ayoyi ko da suka yi umarni da bayani a kan haƙuri da tilascinsa da kuma falalarsa shine malam ya waro mana wasu daga ciki ya ambata aya farko cikin suratu ali imran aya ta ƙarshe aya ta ɗari biyu allah ya ce ya ladina amanu sabiru wa sabiru ma'anar wannan aya umarni ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa bayansa muminai ta salan kiranyarsu ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka gamsu kuka yadda za ku ba abin da nace za ku bar abin da nace a bari abin da nace a za ku yi wanda nace a bari za ku bar shi ku nake fuskantar da wannan kiran zuwa gare ku ga horan da zan muku ga umarnin zan muku isbiru ku yi haƙuri idan Allah ya umarni da ayi abu ya zama lalle sai inda wani dalili da yake nuna umarnin ba na lalle bane wannan ko babu abin da ya kora zamantowarsa na lalle akan haka ya zama dole bawa yayi haƙuri Allah ya ce ku yi haƙuri abin da yake nufi anan, nan tunda mun ce hakuri a shari'ance ya fuskanci ko ya danganci abubuwa uku to da yace me hakuri na nufin me hakuri akan abubuwan da ya sa mu mai masa na biyayya me hakuri akan barin saɓansa me hakuri akan yadda da abin da ya hukunta mana marasa daɗi waɗanda suke da daɗaɗi da ciwo sannan sai Allah yake cewa wasabiru sannan ku dage wajen fuskantar abokan ku. Maƙiyanku makiya ubangijinku makiya addininku har a waye gari ba su iya fi ku juriya da dagiya akan abin da kuke fafatawa tsakanin ku da su ba na su suna so su kau da bin Allah ko kuma kuna so ku tabbatar da bin Allah to idan muka kalli wannan aya ta gaya mana cewar sai ka yi haƙuri a mu'amalarka da mahalicci wajen ka yi abin da ya sa ka ka bar abin da ya hana ka ka yi haƙuri da abin da ya ɗoro maka sannan kuma a mu'amalarka da bayi za ka rayu da wanda suke kan abin da kake kai da wanda ba sa kan abin da kake kai tsakanin musulmi da arne mai bin Allah da bai saba masa to ubangiji ya zartar da ayyaki in an zo fafatawa ba gudu ba ja da bari wasabiru ku kafu ku dake kada a waye gari har waɗanda za ku fafata yaki da su a matsayinsu na masu wakiltar wani Allah a ce wai har sun iya jurewa da jajircewar da ku kuka tafi kuka basu shi yasa ma musulunci zo da cewar ina daga cikin manya-manyan zunubai juyawa a guje a filin daga ba juyawar dabarar yaƙi ba juyawa ka tafi sai kun taho to wannan sai Allah yake gaya mana cewa lallai umarni ne nasa me haƙurin bin sa me haƙurin gaba da gaba da abokan gabanmu a ƙoƙarinmu na muga addinin Allah tabbata su kuma ƙoƙarinsu na sai sun dakushe shi kaga kenan a kowane hali a mu'amalarka da mahalicci sai kai hakuri a mu'amalarka da kuma bayansa da zama ya haɗa ku sai kai hakuri sannan ka kai da cimma abin da Allah yake so kai ma kuma ka dace da abin da zai maka daɗi faranta maka a gaba sai malai biyo da wata ayar yace wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آية تدري لها مسند بيرجك سورة البقرة ألا يا أبو إيتا تشوى ولا نبل والنفو والله تبس حقيقة لا مجربيه wannan daga cikin tsarin ubangiji akan bayansu cewar da imu ya aje mu a duniya daga cikin hikimar samar da mu da ajiye mu a duniya za a jarrabe mu alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dama su ne gudanar ai zamantakewar duniyar a ce ga ka a raye kuma a ce yau an rasa ka ka yi abin da za ka ka gama to Allah ya ce hikimar yin haka dan ya jarrabe mu ya ga waye ya fi kyawun aiki to shine yace a zaman mu da zamu a duniya yace tabbas hakika wallahi sai ya jarrabe mu sai yace bi shay'in min al da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro malamai suka ce tsoron nan ya haɗar da lafar gabar haɗuwa da abokin gaba tunda ya zartar da ayyaki tsakanin mai bin sa da wanda yake saba masa Dan a tabbatar da gaskiya a kawar da ƙarya to sanda aka ce za a kara sai zuciya ta rika jin cewa tofa ko mai nasara ne ko ai nasara a kanmu sai gabanka ya rika faɗo to amma ƙarfin imani da wato abin da ka sa a gaba da wanda kake so ka cimmawa zai baka juriya da dauriya ka iya gaba da gaba da makiyin Allah har kai nasara a kansa to sannan malamai suka ce har wa ya kunshi kuma tsoro na ɗabi'a dangane da abubuwan da ka iya cutar da kai ka ga maciji ka firgita kai aran gama da kura ka kidime wani lokaci ma abin mamaki ja ɓace za ta ba da tsit sai ka tsaya cak a inda kake kana tunanin ta ina za ta shiga maka ko wani lokaci kai kake wannan gefen na titi amma mai wancan gefen ya ce birki kai da kake nan abin hannunka ya faɗi kana tunanin an kusa cin maka ko Allah ya ce to duk zamu jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo bana tsoro imma na dabi'a imma kuma na wani abu da aka jaza aka hukunta muku za ku yi shi bai da daɗi ina da fargaba kuma haka za ku yi shi Allah ya ce wal ita ma yunwar da dan abu kaɗan zamu jarrabe ku in zamu saka muku ita ba za ta ruku ba za mu jarrabe ku da kaɗan wasu malaman suka ce eh shi sa aka shar'anta mana azumi don mu ɗanɗani yunwa a cikin watan azumi wasu kuma suka ce ya haɗar da wannan kuma ya haɗar da yanayin da kake samun kanka a ciki yanayi na rayuwa ya sa baka samu abin da zaka kai bakin ba kana cikin jin yunwa ai wannan ba azumi kake ba dan da azumi da ba azumi ba yunwa tana nan wancan dai an bautar da kai da kakkaci an hana ka abin da kake so ka damu da shi ka saba da shi don a gwada ka nan kuma yanzu ba cewa kai kakkaci ba amma kai taka ta kanka ta sa baka iya cin ba wanda ce zai jarrabe mu da wannan abin da ya shafi yunwa wa naqsin min al zai kuma jarrabe mu da abin da ya shafi tawayar dukiya wasu malaman suka ce imma dai tawaya ta bangaren ka fita nema baka samu ba ai tawaya ce ka ragu dan da ka samu karuwa kai amma da baka samu ba ragi ne sannan suka ce kuma yana iya kunsar a abin da ka je kayyo din ka samu a shi ko a turo wuta ta cinye gobara ko kuma 'yan fashi su tare ka su kwace ko kuma kai da kanka baka san kayar ba ya faɗi Allah ce duk sai mun jarrabe ku da waɗannan wal anfusi za mu jarrabe ku kuma da tawaya ta bangaren rai suka ce tawayan nan ta haɗar da a tauye ka da lafiya ba a kashe ka ba amma abin da kake iya ba za ka iya ba ko a ce paralyze ko a ce hawan jini ko a ce diabetes ko a ce ulcer ga nan ba za su kirku ba kowanne aka ɗoro maka walwalar da wanda bai da isu ike iya yi kai ba za kai ba tawaya ce malamai suka ce daga cikin tawayar gangar jikinka ranka ta salon abin da ya shafi an ragi walwalarka da lafiyar. ya kuma kunshi a rasar da ran baki daya don waɗanda suka shaƙu da kai suka saba su shiga cikin damuwa a kankar zunubansu ko a ɗaukaka matsayinsu ko a haɗa musu duka so da yau kuna kuku kaza a ɗakinku ‘ya'yan babanka da babaka, amma a kwana tashi yau kun dawo kaza ba wani ba wani ba wani a waɗanda ka shaƙo da su kuka saba kuka zama jiki har ma rukuni da ku haccin ne da kuma ana ce da ku nine star ko wani abin da ya kama da haka a kwana ta sai ka tara kun zama two star ba biyar ɗayan ma sai ga zo ya jigun bai da abokin hira a waye gari sai shi kadai kafin shi ta su to wani yana daga cikin jarrabar da Allah yake wa bayi domin duk sanda aka rasa wani sai an koka sai an yi jimami sai an yi jigo abin da ake iya yi wanda ake samun ɗauke da gurinsa ba shi yanzu ana tunanin waye zai maye gurinsa sai ka tara abin da guda ɗaya ke sai an tara mutum uku yanzu su yi yana daga cikin jarrabar da Allah subhanahu wata'ala idan ta zai mara sannan malamai suka ce lokaci kuma zai iya kasancewa ana nufin shahada za mu jarrabe ku da rashin rayuka rashin da an rasa ran amma ba rashi bane wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun Allah yake cewa kakkuce da waɗanda suka mutu a filin daga saboda Allah matattu su waɗannan rayayyu ne ko sun mutu ba su mutu ba to za mu jarrabe ku da mutuwa irin wannan da za a ga cewa rai ya bar gangar jiki amma kuma ina nan cikin ni'ima da walwalarsa a gurin mahaliccinsa to duka ya hadar ba wanda ba za a jarrabe mu wa naqasin min al-amwali wal anfusi wath thamarat Allah ya ce zai jarrabe mu abin da ya shafi ta waya ta bangaren kayan marmari malamai suka ce ko dai i zamanto cewar sun yi karanci ce ai wannan shekarar goba ba ta kai ba kwari sun hana ta wannan shekarar kashu bai samu ba sai dan abin da ba a rasa ba tsutsotsi sun hana shi haka haka za ka ci duka dan abu ne daga Allah ya san tsutsotsin da zai turo ko tsuntsayen da zai turo ko kuma wani abin da zai zo ya hana abin yin tasiri to duk wani da cikin jarraba ta ubangiji wasu kuma suka ce a lalatar da su Allah zai yi bayan sun samu ana ganin gasu sai kawai a turo wani irin tsananin sanyi Karshen lokacin za ku mura abin sai duk gaba ɗaya busar da su ko ka sa a baki kamar ka sa dutse abin da ka saba ka sa ya gatsu ba zai gatsu ba ko kuma ya zo wato ainihin wani abu ya shige shi ba a gano ba tsotsace kwaro ne amma dai ga shi ba zai moru ba to duk ba yadda Allah bai iya ba ce zai jarrabe mu da irin waɗannan ko abin ya kasa ko an same shi ya zama ya lalace ba zai moru ba shi ma dai tawaya shi an ga samu an ga rashi Allah sai ya ce wa bashir sabirin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi wa bayina masu haƙuri kan abin da na ɗoro musu na jarrabe su na ire-iren waɗannan nau'o'i dangogin jarraba da abin da zai faranta musu rai a ƙarshen al'amarinsu a nan duniya da kuma lahira Allah ka samu dace bayan da Allah bai iya ba zai iya wara ɗaya ije ɗora maka wani lokaci kuma ya tara maka da yawa ka fita ba ka samu ba ka dawo amma haihuwa ga shi dai samu ne amma kana tunanin yadda za a yi ka fuskanci wannan ɗan da matar da ta haihu ko saboda haka sai kai ta jin wani iri gashi ana abu ya samu da zai a murna farin ciki amma me gumi ne yake karyo maka ko ki to ba yadda bai iya ba ko kwaɗan kaje baka samu ba kana da sai a ce wani ya cika da ba ka fita ba lafiya ga bashin maganin da aka yi masa ana ka. shi dai kun ya gaya magani tun yana da rai kuma kai ka san ana maka bashi har ma rubuta kana ganin girmansa kana ganin darajarsa da ya kyauta maka ya baka bashi to wannan bashin yana nan kuma shi ya rasu kuma gashi kafa ta ka ba baka samu ba duk ba yadda bai iya to Allah ya ce a yi wa masu haƙurin jure wa irin wannan abin albishir da abin da zai faranta musu in muka kalli ayar ita wannan ta ɗauki ɓangaren haƙuri a kan jarrabar da Allah yake ɗora wa bayi na abubuwan da ya hukunta musu masu raɗaɗi sai ya faɗo mana wasu nau'o'i daga ciki imma zama na rasuwa imma rasa dukiya imma rashin wani abin amfani imma tsorata ko haka bayan ya ƙare mu da wannan a cikin ayar an sanar da mu falalar bawan da yake haƙuri akan abin da Allah ya tsoro masa domin an ce a ƙarshen ayar wa bashir sabiri ka yi albishir in ka ji albishir ai abin murna ne abin farin ciki ne shine asalin albishir a gaya ma abin da zai faranta ma abin da zai daɗa maka wannan wanda ya haƙuri akan abin da Allah ya tsoro masa ina da matsayi da daraja ta musamman kuma wannan aya ta sanar da mu cewa ashe dai rayuwar duniya da Allah ya samar da ita ya samar da ita ne dan duniya ta zama gidan jarraba da gwada bayi Waye an tsoro masa abin da zai sosa masa rai zai haƙura ya daure icije isan cewar wanda ya isa da shi ne ya tsoro masa ana sa jarraba wannan ya ci sura ka sai ka bancewar ayat na gaya mana duniya gidan jarraba dan haka magana ka ji daɗi sai dai ka ji abin da ka ji amma wahala sai an yi ko kai mai lada ko kai mara lada sannan kuma malamai suke cewa ita wannan aya da ce magana kan abubuwan da Allah ya dora wa bayi ya hukunta musu masu raɗaɗi a gefe guda akwai kuma abubuwan da ya hukunta masu daɗi su kuma cin jarraba wasu shine ka yi godiya tunda ya dama abubuwan da ya hukunta din in ma khair wa in ma shar karkashin an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi sadaqatu in aka maka mai dadi kana ta fatan alasa ta haihu a gida alasa ba sai an je asibiti ba kamar wasa sai gashi ta haihu sumul qalam kuma aka sa'a aljihunka a cike rago ma ka riga ka gama da shi kayan jariri tun bai zo ba an da ko sai farin ciki sai jin daɗi to wannan ana buƙatar ka godiya ka yaba baki i zuciya ta yi gaban kama a ga suna yin abin da Allah yake so murna da farin ciki da abin da ya maka to malamai suka ce wannan kuma shine cin jarrabawar bangaren jarrabar da aka yi maka ta abin da ya ma daɗi ida ce da kana son su bayan wannan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa kamar da mala ya kawo wa ta'ala kuma Allah madaukake ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab haƙiƙa kaɗai ana cikawa masu haƙuri ne ladan su ba tare da kirgawa ba ba tare da an auna ba ko ku an yi wa sakayyar da za a ba su kulan za a ba su iyaka abinda ba haushe yake cewa dumbuza e ko dumbuza Allah yake iba mai haƙuri lada baya kirga ai an ce mana mafi karancin abin kirki yin kai lada goma ko ana iya kuma kai shi a ninka maka a ninka maka har sau ɗari bakwai ko don ka ana maganar ɗari bakwai ko ana maganar goma ko ana kaza wani abin ne ba hakuri ba amma hakuri dumbuza za ya baka ba iyaka a danka Allah da yake dumbuza ibar shi kadai ya san adadin abin da yake ba masu haƙuri kaga wannan ba karama falala bace Allah ka gada mana da shi to shine malamai suke cewa in muka kalle ta wannan aya tana fito mana da cewar ayyukan da ubangiji isa bayi ya bautar da su su yi akwai waɗanda ake iyakancewa sakayya da lada akwai waɗanda ake dimbiza a bayan ba kirgawa haƙuri yana ciki wanda nuna mana girman al'amarin haƙuri da girman darajar masu haƙuri ko a lokaci guda sannan bayan haka sai mala yake cewa wa ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wala man sabara wanda ya hana kan saraki ya yi juriya game da cutar wadda aka yi masa wa gafara ya yafi ya yi afuwa muna munana masan da aka yi inda dalika haƙiƙa yin haƙuri akan an maka ba daɗi da yafiya akan abin da aka yi maka mummuna Allah ya ce da min azmil umur ina daga cikin mahimman al'amura waɗanda suke abin a yaba a gode wa mai yin su idan muka kalle ta kuma wannan aya tana san da mu cewar hakika tabbas haƙuri babban abu ne ba mai iya yin sa sai mai rabo mai girma tunda dai allan da ifi kowa sanin komai shine ya ce wa haƙuri lamin azmin umar ina daga cikin mahimmai manya-manyan al'amura idan abin da ya fi kowa ya da abu shi ne mafi fici mahimmi ai ga abin ba karamar daraja yake da wanda kuma ya haƙurin ina da wato ainihin matsayi da daraja sakamakon yayi abin da yake da kima domin ana samun kima da yin abin da yake da kima ana samun matsayi da daraja da yin abin da yake mai daraja kamar yadda yin abu na wulakanci da kasawa yake sa mutum ya zama wulakantacce kasashe. wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin anan ma Allah subhanahu wata'ala umarni ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri wasala sala farkon aya ko kira Allah yi ga bayan sa mu'minai ce ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da kafa ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako akan biyan bukatar al'amuranku da yin haƙuri haƙuri na sa a ci nasara al'amura kenan rashin sa kan sa a gaza kaiwa ga nasara wasala har wayo ku nemi taimakon cin nasara al'amuran ku da yin sallah ku je ku gana da ku sai iyaye muku damuwa sai a gaje ku akan abin da ifi ƙarfinku ya addabe ku yau da a ce muna tsaya mai sallah tsakaninmu da mahalicinmu mu kyautata yadda za mu yi sallah da zai wuya a ce mu jera sati guda muna addu'a muna cewa Allah ya yi mana halin da muke ciki ba mu ga ya zama wato kamar labari ba amma sakacinmu watsi da addinin da rashin yin yadda ake so shi ya jefa mu a tsaka mai wuyar da mutunci addu'ar yi ake kamar bayi ake hakan dai za a ci gaba da yi har Allah ya ji kan ya kawo mana ɗauki to ita wannan aya malamai suke cewa ta ne mana bayani akan girman matsayi da darajar haƙuri da mahimmancinsa wanda saboda girmansa a gurin Allah har ya kai ga gwama shi da sallah yace ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala suka ce fa daga imani daga tauhidi daga kalmar shahada babu abin da yake biye da ita sai sallah cikin rukunan musulunci Buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajj baitillahi alharam to sallah ita ce ginshiki na biyu amma saboda girman halayyar haƙuri da ta'adar haƙuri Allah sai ya gwama shi da sallah ya ce a nemi taimakon cin nasara al'amura da su. Cututun da za a ɗauko haƙuri an wato hada shi da sallah girman darajarsa ta kai ta kawo to tunda ko yana da girman daraja mai yin sama ina da matsayi da daraja a gurin Allah subhanahu shi yasa sai da fito da hakan a fili a ƙarshen aya sai ce inna Allah ma asabiri kun ga a cikin su bin ma da aka je ƙarshen ayar sai aka waro shi haƙuri dan a gaya mana girman al'amarinsa dan ita sallar ita kanta sai kai hakuri za yi an fahimta ko in ba kai hakurin jure wayinta ba sai ka watsa to sai Allah ya ce inna Allah ma'as sabir haƙiƙa Allah yana tare da bayinsa masu hakuri sai malamai suka ce to ai dama Allah yana tare da dukkan bayi eh wannan ma'iya ce amma ma'iya ce amma da ya kare mu da lafiya ya samar da mu isaman mana da abin da za mu ci ko isaman mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya to wannan duka da mai binsa da marabinsa duk ana tarayya to wannan ma iya ce amma Allah na tare da mu ga mammiyar zamowa tare da mu amma wannan da aka faɗa inda Allah ma'as sabirin aka waro su aka ce na tare da su to wannan kuma kasancewa ce tare da su ta musamman Shi ne malamai suka ce ina tare da su da taimaka musu da ba su cin nasara cikin al'amuransu sau da haka su suna da wani kima suna da wata daraja suna da wata falala daban da ta sauran bayi Allah zai agaje su agajin da wasu su ba za su same shi ba zai taimake su ya karfafe su karfafar da wasu su ba ta same su ba su samu kamar ta to wanda sai kuna mana girman al'amarin haƙuri da darajar waɗanda suke da haƙuri ya tabbata a hadisi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sanda ya samu kansa cikin halin damuwa yakan bazama yaje ya alwala ya shiga sallah da zarar ya shiga sallah halin da yake ji da yanayin da yake ciki sai ya kauko sai Allah ya yi masa sai tafiyar masa da wannan damuwa har ma sahabbai idan wato akan ce da bilal arishna bis sala sama mana hutu da sallah ya bilal a kira sallah kaga su magabata da suka tsayo akan bin Allah suna samun hutu da sassauci da ganawa da mahalicci sabanin wanda ya nesa da irin koyarwar da suke kai shi idan zai sallar Allah Allah yake a maza a gama dan jira na minti bai ce to shi kadai ne limami bai ku mana sallah ya kan tarciyar kuma zaman da yake a masallacin ma kan a zo a yi sallar zaman lada yake zaman addu'a daga mala'iku yake amma karancin sanarsa da wannan sai rika jin sa kamar yana kan wuta cika an yi ladan zuwa sallah a gudun masa haka na jone na ba sai ruku wajen sakan biyar takwas sai ka gaji sannan za a ɗago wai faɗa ma yake an daɗe ce kuma duka an ka tattara sallar zaka hudu ta yi yawa a minti goma sha biyar ah wai ma dai ai ta yi yawa na ce a minti sha biyar amma na ta ban ba zai ƙara zuwa masallaci kaza sallar kuma ko auren fari bai ba abin mamaki <laughs> to ana samun hutu a sallah sakamakon ganawa da mahalicci kuma dai ka fuskance shi a sallar ta kyakkyawar fuskanta da iznin Allah da yaddarsa abin da yake damunka za ka rika jin wato yana kau kuma abin da ya tsaya maka a rai kake so da iznin Allah za ga yana buɗe maka hanyar samuwarsa saboda kana yi da shi shi kuma yana yi da ni shi Allah ka yi da mu mala yace wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wala nabil wannakum wallahi tabbas hakika za mu jarrabe ku za mu gwada ku hatta na'lam al-mujahidin minkum har mu san waɗanda suke da juriya da jajircewa da ƙoƙari daga cikin ku wasabirin kuma mu tantance mu gane mu san waɗanda suke masu haƙuri shine sai malaman suke cewa da Allah ya ce wala nablu wannakum eh abin da yake nufi tabbas hakika wallahi sai ya jarrabe mu da cewa mu yi da kuma cewa mu bari ai sune jarrabar da yake ba Allah ya hana shan giya ya hana caca ya hana zina ya hana sata ya hana fashi so da kan jin kana da karfin zaka iya kwatar wani abu wani guri a gurin wani ya ce kakai. ya ce ayi sallah ayi azumi ayi zakka ayi hajji abi iyaye ayi kaza to waɗannan abubuwan da su ne zai gwada mu in yace ayi nayi yace a bar na bari to ta dalilin wannan umarnin da da hanin za a samu wato tawari da bambanciyar ga masu da aka ce a yi ga marasa yi da aka ce a bari ga wanda suka ki ga wanda kuma suka bari to ta haka hatta ya alamar mujahidi don ya san masu dagiya da ƙoƙarin yin abin da yake su yi da barin abin da yake su bari kuma don ya san masu haƙuri na yin abin da ya sa su da haƙurin barin abin da ya hana su an fahimta ko ne hikimar da ta sa ake wato jarraba kuma jarrabar abin da ake nufi da jarrabar sai ce ai abin kuma zai tsoro abu mai daɗi da kuma kawo mara daɗi ya ga waye zai yaba ya gode a mai daɗin da aka masa waye zai haƙuri ya san cewar akwai wanda ya da shi idan aka ɗora masa mara daɗi waye zai abin da aka ce waye zai bar abin da aka ce ya bari sai ya gane masu biyayya da masu sabo sai malamai suka ce eh ko da aka ce hatta na alamal mujahidina har mu san ai ba wani abu da Allah bai sani ba ko sai suka ce abinda ake nufi har mu san har mu tantance tantancewar a aikace kuru-kuru bayi ma da zama ya hada su da bawan da muka sa shi ko muka hana shi su fahimci an zo fagen tantanciya amma shi Allah ya sani bai jahilta haka ya san komai iliminsa ya kewaye kowane abu su da haka da ya ce hatta na alamar mujahidina eh har mu tantance a aikace a ake dan su ma bayi su iya fahimtar wane yana sallah yana bin Allah wane baya yi baya bin Allah amma shi ubangiji ya riga amma wannan umarnin da idahani hani shine zai sa a bayansa da yake jarraba a ban ƙasa su san suwaye ire-iren su masu bin Allah su san suwaye ire-iren masu saba masa kuma ko mu'amala za su da junansu za su yi mu'amala a bisa doron wannan abin da suke kai eh wane ya cancanci mai masa sallah mu kai shi makabartar musulmi wane kuma ana ƙara nauyin ƙasa ko dan ai wannan tantance. shi sai malamai suka ce a wannan ayar da aka kawo masu haƙuri Ina nuna girman al'amarin haƙuri cewar ko da aka halarci bayi aka sa su a ban ƙasa ake umarta su ake hana su an yi haka dan a gano mai haƙuri a bayyanar da al'amarinsa bayi masu bincirwa ne da haƙuri don a bayyanar da mara haƙurin bin Allah mara haƙurin juriyar barin abin da Allah ya hana bayi ma su zama shaida wane baya bin Allah bai da haƙurin bin su bai da haƙurin barin abin da ya hana shi ta haka ne har ma su da kansu za su yi wa kansu shaida su faɗi na kirki ne ko da na banza ne kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama an wuce da gawar wani da ake kuka da shi ce ai wani ne mutu an huta ma ji sakat manzo ce ta waje ba ka wuce da wani kuma ka ce wani ne ya rasu Allah sarkewa ka amma da an tafka da shi cimmin Allah kaza kaza mai tsoron Allah ga haƙuri ga juriya ga kirki kowa yana jimani annabi ya ce ta waje ba a ah, ya amsar da iri ɗaya sai da Allah wancan ka ce ta waje ba wannan ma ka ce ta waje ba ce eh wancan da nace ta waje ba wuta ce wannan da nace ta waje ba aljanna ce ai kuma sheda ne na Allah akan bayin Allah a wannan rayuwa ta duniya to kaga hatta na ramal mujahidina ko ta fito wasabirina ta fito mu da ba mu sani ba da mun gane yanzu saboda haka to wannan haƙurin da juriyar da dagiyar ta bin Allah ta haka Allah zai tantance nasa kowa ma ya zama shaida Wannan su ne ayoyin da malam ya kawo a babin haƙuri ya tato ya rerai ɗan kaɗan ne ko ɗaya bisa biyar basu ba na ayoyin da suke magana akan haƙuri to amma saƙon da ake so su isa don alhamdulillah haka dama qur'ani wasu ayon suna wakilta wasu sai dai ka so faɗaɗawa da buɗawa to wannan shine abin da ya shafi karatun mu abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe